فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ka rabu da su ka faɗi abin da za ka kubuta daga sharrinsu wannan a maka ne da sannu za su san abin da za su haɗu da shi na uku